موت من وكل أو وكيلي يبطل ما كان من التوكيل وليس من وكله موكل بموت من وكله ينعزل والأذل للوكيل والموكل منه يهق لوفاة الأول وما لمن حضر في الجدال ثلاث مرات من إذالي إلالي illa li uzuri maradin aw safari wa min luhumu wa kalun za ka hadar wa man luhumu wa kalun wa azala li halmihi in sha a yu wakila wa kullu ma alama bi in wakila kana lahul qamdu iza ma ugfila وغائب ينوب في ال... وغائب ينوب في القيام عنه أب ومن وفي الحسام وجائز إثبات غير الأجنبي liman ya gibo wa hati samu hu obi to kaga nan akwai wakilun akwai mu wakilun akwai mu to nan da wakilun na da mu wakilun mai dukiya shine wakilun wanda an ka wakilta shine wakilun kuma shine wakilun almuwakkilu mai wakiltawa almuwakkalu wanda an ka suwa kuma shine fa'ilun in an ka ce fa'ilun wakilun bi ma'ana maƙolun kamar a ce jarihun bi ma'ana majiruhun a ce rajulun ƙatilun bi ma'ana maqtulun watan a sunan fa'ili na amma shi na nuhin sunan maƙoli to shi na ce wa motumin wakala mutuwar wanda ya wakilta kamar yanzu alal misali kenan ne muwakkalin ko wa mutumin wakala man wakalar wakila ko kuma muwakkilin kenan kai adda dukiyarka sai ka cewa ne na wakilta ka kan sai don min da gidana to bayan ka wakilta shi kan sai san ma da gidanka sai Allah ya mara suwa to kilci ya kare saboda haƙi ya tashi da gari ka koma ga warsa to su kuwa kan yi ba su yarda da shi ko kuma ai rabon gado za a yi ka ce sai san ma da gida bayan ka sanya sai san ma da gida sai Allah ya mara suwa to ina wakilci ne saboda mi haƙƙi ya intiƙali ya tashi daga gare ka kai da ka wakilta shi ya koma gawa ya koma gawar satu to in ya san da mutuwar wanda ya wakilta shi ya ci gaba tasarrufi na sai da gidan nan nan tasarrufi ne babu shi amma in bai san da mutuwar wanda ya wakilta shi ba har ya kai ga sai da gida ya karɓi kuɗi wannan kuma shi kenan abin da ya inganta ba za a rawali ainihin wannan cinikin ba tunda an riga an wakilta shi kuma wanda wakilta shi ya rasu amma bai san rasuwa ta ba don haka duk aikin da ya yi cikin rashin sanin rasuwa ta aikin nan nan ya yi amma in ya aikata da wani abu bayan ya san ya rasu to abin da aikata ba zai yi ba an gane wannan ko to motu man wakala kenan yubdilu ma kana min tawkili aw wakilin to shi ko haka kuma mautul wakili mutuwa shi wakilin yubdilu ma kana min tawkili ya ɓata abin da ya kasance na wakiltawa ya ɓata abin da ya kasance na wakilci yau wakilun ya rasu ya bar mu wakilun kai na ka wakilta wani a kayan sai sama da gida sai Allah ya mai rasuwa wanda ka wakilta sai Allah ka bi rayuwa ta yi amma kai da ka wakilta shi kana raye to wakilci ne ya ɓaci mai ɓata wakilci ne saboda ba a gano wakilci ai balle ainihin a ɗaya ne ta ce to mahaihinmu ya da ishe na talla gidan ga bai samu sai sai bayo shekara wata uku sha tallatai don haka sai mu zo mu ci gaba da talla saboda in mun kasar su a ba mu al'ada mu raba mu tsaya makwahin mahaihinmu a a da mahaihinku an ka yadda ku ba a yadda da ku ba don haka ba ya cikin abin da aka gado an gane ko to nan kuma shi ke na wakilci ya riga lalace mautu wakala shi ne mai dukiya yubdilu ma kana min al-tawkili mautul wakili shine wanda an ka wakilta yubdilu ma kana min abin abinda bata wakilci na farko saboda mai dukiya ya rasu dukiya ta koma ga hannun magada don haka wakilcin da sanya ya baci da bata wakilcin na dushi kuma shine wanda an ka wakilta wakilci ba a gado ne bi man wakalahu yan yan man wakalahu bai kasance shina tobuwa ba man wannan da muwakkalin wanda an ka wakilta wakala ya wakilta shi kai na zai ya wakilta akan kan kasai san mai da gida kai kuma sai ka wakilta amuru akan shi sai da wannan gidan zai ya wakilta ka akan kan ka san mai da gida sunanka muhammad kai muhammadu kai na zai da wakilta akan ka sai san mai da gida kai kuma muhammadu sai ka wakilta amuru akan sai da gidan nan an gane ko to shikenan sai da ainihin watan shi zai da sayar da su muhammadu ya rasu ya bar amuru zai da adda gida ya wakilta muhammadu akan sai da gida an gane ko to shikenan sai Allah ya wa muhammadu rasuwa wanda zai da wakilta sai ya bar amuru wanda kasance wakili na na zaidu wakili na na muhammadu to nan wakilci na na lahiya lau an gane saboda kai zaidu da kan wakilta muhammadu da sai da gida ka yarda da shi kana ji kana gani shi ku ya ce ya wakilta amur ga sai da gida ashe kamar amur ya zama wakilinka na biyu ko to idan wakilinka na farko ya rasu rasuwar wakilinka na farko bai buɗe wakilci na wakilinka na biyu don ka san da wakilci na biyu ɗin ko ashe wakilcin na farko idan na farko ya rasu wakilcin na biyu bai lalace ba muddin dai sahibul mali na nan bai rasu ba an gane tunda sahibul mali na nan bai rasu ba amma wakili ne na farko sai ya rasu ya bar wakili ne na biyu to rasuwar wakilin farko bai bude wakilci na wakili na biyu to shi na ce walaisa man wakala ko mu wakalun bai man wakala ko yana azilu walaisa yana azilu man wakalahu wakalun bi moti man wakalahu an gane ko to yau ga matsala nan ta ta biyu mun yi ta farko inda duk gaba ɗaukilci ka ɓaci wa mautu man wakala an wakili yudilu ma kana min tawkili wa laysa man wakalahu wakalun bi moti man wakalahu yan azalu to ga matsala ta uku nan ta he inda wakilci ka roshewa gaba ɗaya ta farko wakilci ya roshe gaba ɗaya na mutum biyu ko da sahibul haƙi mautu sahibul haƙi ya roshe wakilci motar wakili ya roshe wakilci matsala ta biyu watan sahibul haƙi shi na raye wakili ne na harko ya rasu ya bar wakili ne na biyu wakilci ba zai buɗe ba to matsala ta uku ita kuma gata nan wal azalu lil wakili wal muwakkal minhu yahiqu bi fatil awwali to wal azar lil wakili to bo wakili ne na farko wal mawakali da wanda an ka wakilta hu daga wakili na farko dukkanin hishe su tuɓar tuban wakilcin su ya shi shina cancinta biyu fatar awwali da mutuwan mai dukiya zaidu shi adda gida sai ya sa muhammadu akan sai da gida shi kuma muhammadu ya wakilta amuru akan sai da gida sai allah ya wa zai da rasuwa in zai da rasu ai haƙi ya koma gawa to ina wakilcin na ɗai babu shi ina wakilcin na biyu babu shi a shi nan ka nan zangaro wakilci ya roshe gaba ne ta mutahi mm, wa malaman hadara min jidali salasa maratin mini izalin wa maminin izalin babu tuƙuwa liman hadara ga wanda ya halarta filji dali ga jayayya salasa maratin idan ka wakilta wani akan shi bi ma haƙƙinka ga wani ka wakilta zaidu akan shi bi ma haƙƙinka ga amuru zaidu ya guru hanar da amuru kotu an ka halarta har sau uku walau fi yomin wahidin koda ko rana gudana ainihin shi zai da gurfanar da amuru gaban kotu ya gurfanar shi kotu an kai zama uku ko da ko cikin yini gudana an ka zamana an hakuma ɗiban lokaci an ka huta an hakuma dawowa an hakuma ɗiban lokaci an ka dawo an ka shiga sau uku ko kuma an ka shiga yau an hakuma ɗiban lokaci an ka shiga an hakuma ɗiban lokaci an ka shiga to ba zai hidda kai ne ba shi zaidu bai cewa ya barkinci da kawai tashi shi akan amru amru ba zai da wannan ba in an ka haka shi amru ya cutu an gane ko ka wakilta zaidu akan shi bi ma haƙƙinka ga amru yadda hidda haƙƙi ga amru kuma aka shiga kotu ibro hazar da amuru kotu har sau uku ko da ko cikin yini gudana to shi zai da bai samu hace ya jaye daga wakilcin da ka sanya shi ba kuma kai baka jaye shi dan an kai haka nan an cuta ma amuru dan shi amuru shi na ganin ya gangar hujjoji zai kada zaidu kai ku amsa ka jaye zaidu ko kuma zaidu da jaye gurin ka aka sai kana son haka wani da kwararre hukumsawa don haka shi yau haƙi na amurna ba zai yadda ba a jaye zaidu daga wakilcin da an ka sanya shi illa li uzuri maradin sai fa in ya kasance shi zaidu uzuri na rashin lahiya ya kama shi idan uzuri na rashin lahiya ya kama zaidu wannan babu komi ya samu hikiyar rashin lahiya ta kama shi uzuri na ne. au safarin ko tahiya in uzurin tahiya ya kama shi wannan shi na fitar da kai na yi amma sai ya rantse sai ya rantse da zai ilaha illa huwa bai jawo tahiya saboda hijaya wakilci bai sanya wani ba don haka jaye ba in bai rantse ba wakilci nina nan ba zai jaye ba don haka ce illali illali udurin maradin sai da udurin na shirin lahiya illali udurin maradin sai da uduri na shirin lahiya au safari ko kuma uzuri na tahiya to min duhu abinda a misalin wannan muwakkalun muwakkilun hadara zaka wa min luhu abinda a misalin ainihin shi rashin tobuwar zaidu wadda zaidu in ya halarci jayayya sau uku bai fitar da kai ne kun ba a fitar da shi sai da inni na amru an gane wannan ko to wannan matsala haka ta kai mai haƙƙi kai ka bi haƙƙinka da kanka da ka bi haƙƙinka da kanka an kai shiga uku da ba sai ka ce kana son ka jaye ka sanya wakili a'a ba za ka jaye ka sa wakili ba saboda in ka haka nan ka cuta ma ainihin shi abokin jayayyarka saboda zai rin jayayyarka da hujjana na don haka ka ce za ka jaye kanka ka sa wani sai da yarda ta yi kai ma sai da uzuri na rashin lahiya ko kuma ta in ta kama ka wanda baka jawo ta ba na in ka rantsa billahi la ilaha illa huwa baka jawo ta hiya don ka sanya wani ba to wannan kuma ana yarda ka sanya wani din an gane ku? to shi na cewa mirruhu abinda an misalin rashin tubuwa wakili shi tubar da kai ne bayan ya halarci jayayya sau uku mu wakilun zaka mu wakilun mai wakiltawa shi an mai kudin hadara zaka da ya halarci jayayya na haso uku an gane ku? wa milluhu abinda a misalin wannan muwakilin mai wakilta wani shi a sahibul haƙƙi hadar zakal husumata da ya halarci wannan jayayya haso uku ya gurhanar da abokin yatai sun ka shiga so uku kotu ko da ko cikin ne gudana to ba zai samu shi fitar da kai ne ba shi sanya wani sai da uzuri na rashin lafiya ko kuma tafiya in ya rantsa akan wannan muwakilun zaka wa milluhu muwakkilun hadar zaka wa mallahu muwakkalun wa azala wa mallahu muwakkalun wanda ya kasance ya wakilta wani fa'adalahu ya hishe shi li hazmihi in sha'a an yi wakila ainihin shi wanda ka jayayya da shi in sha'a in ya so ya samu an yi wakil da huce wakilta shi da zaidu da ka jayayya zaidu sai ya kasance ya sanya muhammadu shi bi mai shari'a wadda shi ke tsakani da amuru ana nan kai zai sai ka ga lalle haƙiƙa an yi shiga guda ba a kai ga shiga ta biyu ka fahimci lalle haƙiƙa za a kada zaidu za a kada muhammadu kai zaidu ka ga haƙiƙa za a kada wannan za a kada muhammadu sai ka jaye muhammadu ka ɗauko bakaru sa wuri ne saboda shiga guda an kai to shi amuru ya samu wakilta muhammadu shi ko an gane ko eh watan wakili kasa da ka sanya wakili shi bi ma shari'a sai kaga alamun bai ebe shari'an nan sai ka hissai to shi wanda ka kara samu ya sanya wakili shi bai shari'a shi ku to baka samu ka ce ya za ka ɗauko ya za ka bi mai shari'a alhali kuma ka riga kasan sirruka na sannan kuma hukuma gon abokin jata kuma ka bi mai shari'a baka samu kai kara ka ce baka yadda da wannan ba an gane ko ka yi ƙara ba a sauraren ka cewa ai ya san sirrukan ka kuma ka hissai sannan kuma abokin jaya ka ɗauko shi ya sanya kuma ka san haka zai faru ko ka faɗa mai duk wani abin yake don haka ashe ya san maka maka ka san zai bi shi ko shi ka ga shari'a to baka samu ka hana mai wakilci wani shi sanya shi wakili ba hmm, an ce sai in ya kasance akwai ƙiyayya tsakanin su da wancan nan ga ka samu ka hana hmm, in akwai ƙiyayya ka da shi ka samu ka ce ban yadda ba ai ƙiyayya ta shiga tsakanin mu da kai don haka ne hishe ka to in ya kasance haka nan na bayyawa kuma hito shi jayayya da kai don ba a gama ka da abokin ƙiyya ka jayayya wa kullu ma alama in wakila kana lahu qabdu idza ma ugfila wa kullu ma ala wakilin wa kullu ma alama in wakila kana lahu qablu wa kullu man duk wanda ya kasance wakila an ka wakilta alama bi aka sai da wani abu kana lahul qablu ya samu shi karbe kudi ya zama ugufe da an karabkana ba a ce kada ka karbi kuɗi ba wane ka tahi ka sai san abu kaza kamar yanzu ala misali kaba mutum mota mai tsada sai suwa an san dai dalilin mota da bai samu kuɗin mota sai ka dauko kila mota wadda ya kasance kila tana miliyan goma ko miliyan 20 kace dalilin ka tahi sai san ma to ashe kenan sai ka ce to in ka sayar ka amsa kudi ka bari izo da kaina in karbi kuɗi. in ba haka nan ba ya samu shi karɓi kuɗi ya zama ugufila amma in ka nisanta mai kacce kaka karɓi kuɗi to in ya karɓi an ka sace kuɗin nan sai ya biya ka amma in baka nisanta mai ba yi shu yadda ya sai da mota miliyan 20 ya karɓi kuɗi ya hato da kuɗin na an ka amshe su kai kai hasara don karab kana ka ce kashi amsu kuɗi ba an gane ko to shi ko nan ga dai kasance ya karab kana baka ce kashi amsu kuɗi ba shi ko da sai su sai ki amsa kuɗi gudun ka a sashi kuɗin kai ko baka ce me kashi karɓa kuɗi ba sai wancan da sai mota shi ko ta ya ta bai bada kuɗi ba abu zan rikici hayo da shi ka biyan ka a ah, to ai ba a ce kashi karɓo ba ko bai samu ya ce to ai baka ce ka in karɓo sai ce to ai can shari'a da nace da ni shudi na ta sanya ni hasara da ka karɓo kuɗi don haka kai ko da ba ka karɓo kai ko kai za ka hasara wa alama bi in wukila kana al-huqabdu idza ma ugfila haka nan kuma in an ka wukilta ka akan ka sawo ba akan ka sayar ba yace wa ni ga miliyon kamar yanzu dilalin motoci ka bashi miliyon 20 kace ta so ma mota da so mota sai ka ci to in ka saye ka bar ta can kamfani in zo in dauko abita kenan kana da direba amintacce wanda zaka sanya hijabu ma baka yi da janai ba to in ya kasance kada kana baka ce kashi jawo ba in ya jawo motar ta hadari ga hanya ta lalace kai kai hasara ba shi ba amma in ka ce kada ka jawo to in ya jawo in mota ta lalace shi ka biya shi ka hasara ba kai ba an gane ko to nan kuma in karab kana yadda bi kiman motan nan dubu yadda bi kiman mota motan nan lai hakikatan miliyan 20 ta yace kai bai jawo motar ga bari in taho dai in kawo mai receipt shi bi mai ja ka taho kakkawa mai su ko da an hukuma kanhuni ya tashi ya tahaita ko kuma kanhuni ma jabuna to nan kuma kai din nan da kake amsu subutan nan kai kai hasara ba shi ba tun da ya ɗigi fali bai ce kada ka amso ba ko wa kullu ma alama nabi in wukila kana lahu qablu idza ma ugfila haka nan ma in ya kasance kuma icra'i ka sanya shi anhu abun fil hisani to wannan matsala ita kuma idan ya kasance kana da wani haƙƙi wani kana da gida ko kana da dabba ko kana da bawa ko kana da wani abin sayarwa ko sai wani taho ya ɗebe wannan abin kamar yanzu ala misali dabba ka wani sace ko kuma ya ƙwace alhali baka nan da an ka ɗoke dabba ta yi an ka sace dabba ta yi ubana nan ya san dabba ga ta ɗanai ta ko ɓacewa ta yi gane ta ga hannu wani ya samu hazo shekara ƙara ya ce na ga dabba ɗana ga hannuwa ne kuma shi jayya shi amso ta da hujjoji shi kawo shaidanu akan dabba ta ɗane ta ko shi kawo shaidanu akan bawa na ɗane na ko shi kawo shaidanu akan gida na ɗane na ko shi kawo shaidanu akan gona gaba ɗaya ta ɗane amma wani ya taho kuma ya ci iyaka ya ɗibi na daga cikinta ya kiɓa cikin tashi gona to dunnan uba ya samu shi ƙara akan haƙƙin ɗanai an gane shi kafa shaida in ya kafa shaidu an ka samu shaidannu haƙƙin nan shi koma dawowa ga hannun uba haƙƙin ɗana uba ya samu shi an so mai shi to shi na ce min wa mammi wa ga'ibun yadubu fil qiyam anhu abun to kenan yi wa abainan da abainan yanubu fil qiyam anhu abun uba na tsaya mai da abainan ya uba annan ko wabnun haka nan shi ma da shi na tsaya mawa shi na tsaya mu uba ne ga irin waɗanga hukuku ko yace kai fil hisabi ko ga jayya na nan nan ga isbati aka magana nan wa addabawa bawa bawon ga ɗanana mi a ka shaidu na wani da wani shike a ceto shike nan wani kan hako mu da bawon nan sai mai bawa ya dawo sai ɗana ya dawo ko kuma Allah misali ɗaya ce lalle hakika bawon ga na mahaihina na ko dabba ga ta mahaihina ta ko gidan ga na mahaihina na mi a ka da wani da wani su a na to shike nan wani ka sake amfani da abin nan sai uban wani ya dawo tun daga shaidan nunai ashe na yan kaddiba nan isbati ɗaya yi sai ce kai hisami hisami na jayayya haƙi ma shi amsu gaba ɗai na ya jayayya shi amsu haƙi gaba ɗai na uba haka nan uba na jayayya shi amsu haƙi gaba ɗai na kuma alhali ɗabe nan kuma uba bai nan ashe kenan ya zama kwahi ne kenan to nan nan ga ashe kenan banda ba ajanabi ko to sai sun ka ce a'a waja'izun isbatu gairil ajanabi ba ajanabi ko isbati bai yi an gane kamar yanzu kana da makwauci sai wani taho ya ɗebi gida ne ko kuma ya taho ya kwanci dabba ta yi bai nan ka san kuma lallai haƙiƙa dabba ga ta ka ta to ko isbati ba ka yi ba ka ƙara domin ka kawo shaida a hana mai amfani da wannan abin in gona ta yi ba ba ha ƙara domin ha kawo shaida a hana mai amfani da wannan gonan in ya kasance ba a janabe haƙi an gane matsalar ga tana da kama da kama kuma ana iya ganin ta duk guda isbatu gairil al'ajanabi wa al'ajanabi na nan ga al'abu wal wal'ahu wal sawa an sawa'an min jihatil abi wal ummi aw min jihatil ummi an min jihatil abi an kiyaye da wannan waja'izun isbatu gairil al'ajanabi liman ya yajibu waja'izun isbatu gairil al'ajanabi liman yajibu waja'izun shi na halatta isbatu gairil ajanabi tabbatar da shi daga wanda ba ba ajanabe ba ashe kenan ɗana iya tabbatar da shaidu akan haƙƙin ganin ubanai na ubana iya tabbatar da shaidu akan haƙƙin ganin ɗanai na ɗan uwa shaƙiƙi ko li abi ko li ummi shina iya tabbatar da shaidu akan cewa haƙƙin ganin ɗan uwa na ko to isbatu gairil ajanabi waja'izun wa hati hu ubi liman yajibu ga ɗan uwa ne wanda bai nan wa hati hu? amma jayayya ta shi kawo shaida shi da shi wannan haƙi shi riƙe shi ga hannu ne ubi shi kan an hana shi in ta kama na jayayya wasu malum masu kace na nan ga in yayi jayayya in ba uba na ba ko dacin watan wuga ibn yanu fil qiyam anhu abun wamnu wa fil hisami ko ashe ce an game to na izbatu gairar ajnabi uba da da sun shigo ciki su suna can cikin wancan hukunci ko to mi fita nan ga cikin hukuncin hulku dan uwa shiqiqi dan uwa li abi dan uwa li ummi shi abin da ka isbati ya kai menene isbatin shi shi kawo shaidanu akan cewa wannan haƙi na dan uwa ne na an gane kuma ba shi nan amma wa hata samu hu'ubi shi kan jayya ta hashi amshi haƙi shi mai sai ga hannun mai shi wannan an hana haka nan amma sai shi kawo shaida in ya kawo shaidu akan cewa wannan wurin dan uwa ne na shikenan ba a hana mu wancan amfani da wannan abin ba za a jaye hannu ne ba duk amfani da wannan abin sai lokacin da shi ga'ibi din can ya dawo shi ko an san ga'ibi shi na akan hujja ta yi in ya dawo kawo hujjoji akan hujja shi shi sai a tabbata mai shi eh? shi a farki eh su suna jayayya eh dalil abai da li'ummai su kawai isbati su kai hmm. e wani tsarin da aka ce ya zuba mai ruwa kawai ba sai an wanda ba ya ya san ya samu tafiya zuba haka biyu ba tare da ya wanka ba sarki ya yi haka nan eh to ka san akwai kusur zakarin ai an ce sai an kama an matsa saboda hitsari cikin kwakwaro yake amma hitsarin da a sama aka magana da wanka ɗawa wuce shi kai amma ban da kasance ya hato cikin kwakwaro wanda a cikin kwakwaro akwai saura ne in ya ma shi wanka ruwa kawai zai bar sauran tsarin ai don haka an ka ce bisaltin wani tarin haffa shi matsa shi kakkaba shi matsa shi kakkaba har sau uku sannan shi wanki hmm? a duk habasina duk habasina

na an so kuɗi shi an so ma kuɗi ko shi ma bashi ya an so dai mun saba da shi haka mm. to sai mun ka samu sabani da shi amma su ba sani ba eh. sai bi daga baya yana cewa na ce a basu ka ce a bada kaza ko to kuɗin ka na ko ko dai wasu kayan da su ma bashi kuɗin ka na eh. Eh. to ka samu koma can gare su kace su biya kuɗin ka a abu ka samu ba Hmm, wakilin kana yau da yaka hmm? bashin ya ciwo in ka wakilta shi ga sau ma da sai suwa na iya sau ma bashi in ka wakilta wakilin ka ga shi sau ma wani abu yadda ya so ma wani abu an gane da kawo ma ce to shi na so ma bashi lokaci ka ɗauka kuɗi ka bashi da ka bashi kuɗi bai kai ba an ka sace kuɗin nan kai kai hasara sai in ya kai kuɗin nan ga mahasu haka nan kuma in ya an so maka hmm. to ai bayani haka yi in ba kai bayani ba kai ina su gane kun samu sabani tunda alwakilu aminun alwukala umana dukkanin wakilai amintattuna don haka duk abin da wakili ya cikin aminci in zambata ya wa zamba cikin aminci ba su bane kai ka aminta da shi sai ya faɗa musu cewa to na saba da wani na ja shi daga wakilci na sanya shi hmm. shi ka in kai wani shi kenan ka riga ka bara ka riga ka ce na ja shi daga wakilci to duk wani abu wanda ya cikin wannan lokacin bayan ka janye shi daga wakilci to wannan tsakai ne da wanda ce amana hmm. in dai ka riga ka sanar da su na'am kamar gar aka a ba Hmm. Hmm. to a kuɗi in dai mamaci ya mutu bai san da su ba matsayin kyauta suke amma in mamaci ya mutu ya san da abin da an ka bashi matsayin gado suke amma duk abin da an ka ba su a bayan su a ta matsayin kyauta za a aje shi ita kuma kyauta ta zuwa aka gare ta daidaitawa aka wajen rabonta hmm. kamar a cikin mana kamar wani kamar shi yau bayanin haka sai wani abokin hmm. sai ya ba su da nahin wannan cewa su dan samu abin da za su ci haka da su da nahin da nahin ya ba su dan su dan eh, samu abin da za su dan ci haka eh. zuwa wani lokaci haka kuka yin ga na gane da yan haka kasa eh, to kaga in ka ba ka hisuwa ai kace da nuhin mi <laughs> eh to kaga in ka diba nan ga ai abinda abinda zaka dibe nan ga da nuhin taimaka musu yayi ashe bai zan gado ba kenan da shi abinda wannan tambayar an gina yanzu duke yanzu abinda annan idan mutum ya rasu ya bar gumi ya bar gero ya bar dawa an gane ko ya bar doya da rasuwa ta gaba ɗaya kayan na ruhe su za a yi ba a koma taba su to abinda an haka kyauta fashe ku eh shi na shigowa ciki ka gaba shigowa ciki don haka kaga wannan kyauta ce an kawo kyauta akan taimako don haka jaririn da ka shan nono bai ma shigowa cikin wannan kyauta tun da bai ci kun ba a cewa a yi mai da nashi haƙƙi tun da ba gado na ba hmm. irin kwai da dankali da sauransu sai shi su aka yi sai a sai da kwai a sai da dankali na kalalacewa <laughs> yan kuma cikin magada a kowane kaso a yi masu kudi yan kai masu kudi shi sai a rubuta sai a bashi yan aka zo jan garo sai a yi su a cikin kudi ne lokaci ya yi sallu allah nabi sallallahu alaihi wasallam